tarayya inda barista ɗin ya ɗora laifi ga wato ita kanta gwamnatin tarayya ya kuma faɗi kuskuren da ya fito daga ɓangaren ita kanta hukumar kwadago da abubuwan da ta yi waɗanda a doka hakan kuskure ne a cikin jawabansa ya bayyana cewa daga cikin tsarin mulkin najeriya an yi dokoki cewa ma'aikacin gwamnati kwata-kwata ba zai yi wata sana'a ba ba zai tafi na wani kasuwanci ba sai dai yayin da gwamnati ta gajiya wajen bawa ma'aikaci isasshen albashi hakan ta sa dole ma'aikata suke yin wasu ayyuka a halin da ake ciki hukumar kwadago ta ci gaba da zartar da yajin aiki a yau talata bayan zama na musamman da suka yi ajiya suka tattauna da wakilai na gwamnatin tarayya to duk da wannan tattaunawa hakan bai hana hukumar kwadago ta ci gaba da gudanar da wannan yajin aiki ba haka zalika hukumar na ci gaba da yin kaimi wajen ziyartar ma'aikatu na gwamnati waɗanda aka yi taurin kai ko aka yi tsaurin kai wajen buɗe su tana rufe waɗannan ma'aikatu damar wadda aka yi tsakanin hukumar ta kwadago da ma'aikatar rarraba wutar lantarki ta ƙasa abu ne sananne wanda ajiya mun yi tsokaci akai an zargi cewa ma bayan katse wutar lantarki da kungiyar kwadagon tai ta daki ma'aikatan wato wutar lantarki sai dai hukumar ta kwadago ta karyata tare da musanta abin da aka yi kirari ta yi haka zalika kotuna da sauran wato ma'aikatu na gwamnati muhimmai duka an rufe su in ka dauke waɗanda suke ikirarin kwata-kwata ba sa karkashin hukumar kamar hukumar eh, wato likitoci ta ƙasa da kuma makarantu watakila masu zaman kansu da sauran ma'aikatu makamantan haka wannan yajin aiki na gudana ne game da tsarin albashi wanda gwamnatin tarayya ta cimma matsaya kan za ta ba da wato naira dubu sittin kacal a matsayin mafi karancin albashi inda hukumar kwadago ta taya cewa abin da ta tsayawa shine naira dubu ɗari hudu da casa'in da shida a halin da ake ciki yanzu abubuwa da yawa sun tsaya cak musamman wutar lantarki da aka kwashi kimanin kwanaki biyu kwata-kwata babu wutar lantarki wanda hakan tabbas zai taɓa tattalin arzikin ƙasa domin kuwa kamfanonin da ke amfani da wutar lantarki to ko dai aikin su ya tsaya ko kuma su yi amfani amfani da manyan injina wanda hakan zai ƙara janyo hauhawar kayayyakin masarufi ko ina tituna sun yi la'asar kafahuwa sun fara daukewa saboda da takaituwar zirga-zirga kasancewar su ma'aikatu a rafa suke dama sauran hanyoyin rayuwa ne da kullum wannan yajin aiki ya fara taɓa su kuma matukar aka ci gaba da tafiya haka to fa wannan yajin aikin yana iya taba komai yana iya durkusar da komai Allah kaɗai san irin asarar da aka tafka a Najeriya a cikin kwanaki biyun nan sakamakon wannan yajin aiki ba ta lokaci ba bari mu gabatar muku da da hira takaitacciya da aka yi da barista Abba Hikima inda ya tsokaci game da wannan dambarwa ta rikicin yajin aiki a Najeriya. Sai tambayar da ke cikin hakan shin wannan yajin aiki da aka fara gabatarwa zai yi nasara domin kuwa Najeriya ƙasa ce da shekara da shekaru ire-iren waɗannan matsaloli in sun taso wani lokacin hukumar kwadago takan ce za ta tafi yajin aiki ko dai na wucin gadi ko sai na baba ta gani yayin da wani lokacin hukumar za ta shirya zanga-zanga kala-kala domin shawo kan gwamnati amma ƙarshe dai sai ka ga abin da dai ake akai da shi ake akai in ma an sabu wani gyara bai wuce zama da aka yi aka sa labule tsakanin hukumomi na hukumar kwadago da eh, da gwamnatin tarayya ba a ƙarshe sai ga an ce an janye wannan yajin aiki an kawo ƙarshen abin da haka shin wannan mataki da aka ɗauka zai yi nasara zai fitar da talaka da ƙangin da yake ciki zai biya buƙatun talaka duk da yake an ɗauko hanya a inda aka to sai dai ba girin girin ba taimai abin mamaki inda suka je suka karɓo demokuraɗiyya a ƙasashen duniya za mu iya ba da misali da ƙasar faransa shekarar da ta gabata da shekara ta 2023 akwai zanga-zanga da aka rika shiryawa game da ƙarin shekaru na wato ritaya da ƙasar ta yi misali shekaru 62 ne mutum zai in ya cika ɗan shekara 62 zai ritaya a ƙasar sannan kuma gwamnatin ta zo ta ƙara shekara biyu cewa sai ya cika shekara 64 shine zai yi ritaya wataƙila mu idan mu ne a nan ƙasar murna mutum zai an ƙara masa shekara biyu akan shekarun da zai ritaya saboda bambanci tsakanin tsarin albashin mu a wajen ko tsarin kuɗin fansho mu a wajen mu nan idan mutum ya yi ritaya wato fanshon da ake bashi za a bashi wani kaso ne daga cikin ma'ana za a rage masa abin da ake bashi ne za a rage albashin da ake bashi sai a bashi wani kaso daga ciki a matsayinsa na wanda ya taɓa yi wa gwamnati aiki ana ɗan san masa abin da bai taka kara ya karya ba saɓanin su a can idan mutum ya ritaya akan ƙara masa kaso mai tsoka akan albashinsa na asali hakan ce ta sa suke ta gabatar da zanga-zanga saboda kowane ma'aikaci burinsa a ce ya gama aiki ya ritaya albashinsa ya linku ya ƙaru akan wato ko yadda yake karɓa a kwanakin da yake aiki wannan fa a ƙasar turai faransa ita take da wannan tsarin amma mu najeriya magana ake ta shi kansa ma ma'aikacin ba mai ritaya ba ya za a ƙara masa albashi amma gwamnati ta ibris ana ta shan wahala a lokacin da wato abin da ta ambata kwata-kwata ba zai sai ko da buhun shinkafa ɗaya ba sai mutum ya ciwo ba shi zai iya sayan zallar shinkafa wacce zai rika hambaɗawa ya rika hamfaɗa ta gayanta ba tare da mai ko magi ko kayan miya ba in an tafi akan tsarin da suke akai ba magana zuwa wajen aiki don babu kuɗin transport a ciki ba magana sayan magani babu dukkan wani tallafi na jin kai a cikin albashin ma'aikata a Najeriya fa hasbunallahu wa ni'mal wakil ba tare ɓata lokaci ba bari mu gabatar muku da wannan hira wacce akai da barista Abba Hikima biyun nake so a yi a lokaci guda domin doka ta yi idan ka karya wannan ka'ida a hukunta ka saboda haka sun karya ka'ida sai a hukunta su kuma amma a lokaci guri guda kuma na gamsu cewa ya kamata a yi musu karin kuɗi ninki ba ninki domin abin da ake ba su ɗin baya isa su. suna na abba hikima fage lauya ne ni a nan jihar kano kuma ni ne shugaban wannan ofishi na aa hikima anko essential workers kala biyu ne na farko akwai 'yan sanda sojoji da sauran jami'an tsaro ana kiransa essential workers na biyu akwai sauran jami'an gwamnatin tarayya ko na jihohi har da na local government wanda suke ba da wasu irin services ko kuma suke wasu aikace-aikace wanda wannan aikace-aikacen nasu yana da muhimmancin gaske wanda dakatar da wannan aiki zai iya gurguntar da tattalin arzikin najeriya ko najeriya ga baki daya ko wani bangare da shafi lafiya ko zirga-zirga misali akwai wato bayan sashen da ya kawo magana akan sojoji da 'yan sanda abu na gaba sashin sai magana akan masu bada wuta ruwa da iskar gas su ne na biyu a mahimmanci su ake kira essential workers ko kuma essential service providers wasu mutane masu ba da wani irin aiki wanda muhimmancinsa ya kai ya kawo wanda su ka'idarsu kala biyu ce na farko akwai haramci a kansa ga baki daya su tafi yajin aiki wanda ya safi 'yan sanda sojoji da sauran jami'an tsaro haramun ne su tafi yajin aiki idan ka duba ah, various provisions na dokokinsu ba a cikin trade dispute act wannan ya zo ba ya zo a cikin dokokin da suke tafiyar da aikin ɗan sanda da sojoji da sauransu an haramta masu tafiya yajin aiki su kuma duk wanda ba wannan ba su ne kashi na biyu za su iya tafiya yajin aiki kamar yadda sashi na 48 da 41 da sashi na wuraren 8 ko na 9 na trade dispute act ya magana amma sai an cika wasu ƙa'idoji akalla guda uku na farko sai sun fara bada notice na kwana goma sha biyar cewa za mu tafi yajin aiki ba kawai shiga yajin aiki za su kamar da suka yanzu ba za a yi yajin aiki su masu shiga su biyu wa sauran ma'aikata domin su akwai ka'ida ta musamman a kansu bayan sun ba da wannan kwana goma sha biyar idan ya cika sha biyar ɗin ba abin da ake suke so ba to mataki na gaba shine sai su rubuta cewa sai su rubuta minista na goki da ministan lebo cewa wannan bukatu da muke da su ba a cika su ba a cikin kwana bakwai idan kwana bakwai ya kare ba su yi ba ba a komai ba sai kuma yanzu a zo a naɗa ake da conciliator wani mutum wanda doka ta ce ya zama ministan labor shi ne shi zai zama conciliator wani mai daidaitawa tsakanin 'yan kwadago da kuma gwamnati shi zai zama wannan idan aka yi wannan abu bai yiwu ba doka ta kara cewa sashi na wuraren 18 ta ce sai a maida wannan takaddama kotun ma'aikata national industrial court akwai settlement panel a dispute panel na wannan kotu sai an koma wurin shi a iya abin da muke gani yanzu duk da cewa ni ina goyon bayan lalle karawa ma'aikata kudade na tabbata abin da ake ba ma'aikatan najeriya wato ya yi kaɗan matuka in ka duba yadda abubuwa suka tashin goron zabi komai ya tashi amma kudaden ma'aikata bai tashi ba to amma duk da haka musamman su essential service providers mutane da suke ba da aikata wato aikace-aikace manya irin wa'annan na lafiya da abin da shafi wato ruwan sha da abin da shafi wutar lantarki lallai akwai bukatar tsaya su doka domin me za a iya samun kai a cikin wani irin yanayi wanda ba shi kenan ba abubuwa da dama a najeriya ba za su iya kunnuwa ba yanzu haka abin da shafi hatta abin da ya shafi airports now da abin da ya shafi military facilities kayayyakin aikin sojoji da abubuwan da ya shafi manya-manyan injina na wannan ƙasa wanda ba sa aiki sai da wuta wutar lantarki to yanzu an tsayar da gas an tsayar da wutar lantarki to kaga wannan ba karamin tashin hankali bane ba kuma a cikin karya dokar wannan musamman su wa'annan zuro na ma'aikata ba su bi wannan ka'ida ba kuma mun sha ganin suna yin yajin aiki ba sa bin wannan ka'idoci ana take kenan yake danyi Najeriya ƙasa ce wadda take kan doka ƙasa ce wadda lallai akwai buƙatar kowa ya zama kan doka daga su kansu shugabanni zuwa wa'anda ake mulka ake shugabanta amfanin dokokin nan shine ya kawo mana tsari amma idan ya zama cewa jama'a za su iya jingine doka su yi abin da yake gabansu ba domin dokan nan ba haka ake yadda ba tsayawa ake a duba a ga muhimmancin aikinka da kuma irin wato ta'annaci ko kuma ta irin wato barna eh, da janyewar irin wannan aikace aikace zai jawo wa wannan ƙasa rashe-rashen rayuka da kuma jin ciwo ga mutane da kuma asara ta ɗumbin dukiya to sai ga cewa lallai wannan ba ƙaramin abu tashin hankali ba ne ba a ɓangare guda kenan a ɓangaren gwamnati su ma akwai wajibci a kansu cewa a tsaya a kula da haƙoƙin mutanen nan domin ba zai yiwu a ce 'yan siyasa kullum suna samun kuɗi suna facaka suna kaza ba Ka ga mutum ya hau kan mulkin siyasa ba shi da komai shekara ɗaya shekara kaza ko 'yan watanni kaga ya zama yana facaka da kuɗi kai kuma kana nan kana wani aiki wanda ba mamaki aikin da kake din bai gaza nasa ba kai kuma kaga kanka wato albashin da ake baka baya kun kwana goma kwana goma sha biyar ya ƙare lallai sai an zo an yi ƙara duba a wannan ƙasa an yi tsari wanda zai zama cewa tunda naira ta zama abin ta zama koyaushe karya take yi kuma ta karya kayan abin ta tashi suke yi ya zama cewa akwai wani tsari wanda zai ringa wato bayar da ƙarin albashi duk lokacin da darajar naira ta faɗi ko kuma duk lokacin da aka samu inflation ko tashin harawar kayayyaki to ya zama cewa ma'aikaci albashinsa ya tashi amma babu yadda za ka ɗauki naira dubu talatin ko dubu arba'in ko hamsin ko sittin kai ko dubu ɗari ka ɗauka ka ba ma'aikaci ka ɗauka cewa yana da iyali da 'ya'ya zai iya kashe wannan kuɗi ya tafi kuɗin aiki kuɗin mota abinci magani ta ishe shi a wata kuma ya zama mutum ne yana farin ciki wannan ba zai yi ba saboda haka kenan ka iya cewa a najeriya shugabanninmu da kansu ma suka bude kofar cin hanci da rashawa domin an baka abin da an san ba zai ishe ka ba kuma da shi ake bukatar ka tafiyar da rayuwarka kuma ka yi aiki aikin da ake so ka yi to kaga sai ya zama kamar wani abu ne wanda wato kuma sannan a tsarin mulkin najeriya tsarin dokokin najeriya haramun ne fa ma'aikacin gwamnati wata sana'a ma'aikacin gwamnati haramun ne kowace irin sana'a aikin gwamnati kawai aka yadda mutum to sai noma da kiwo ba wani business da ma'aikacin gwamnati public servant aka yadda yi a tsarin mulkin najeriya wannan ma magana take saboda girman magana a tsarin mulkin najeriya ya haramta wa kowane ma'aikacin gwamnati ko public servant ko civil servant ya hana su yin kowace irin sana'a in ba noma ko kiwo ba amma yanzu gashi ana gani ai duk ma'aikatan gwamnati suna yi saboda bayan da za su so kaga kenan wani tsari ne muka zo da shi a wannan ƙasa wanda mu da kanmu mun san rayuwar da muke yi din da abin da ake ba ma'aikata ba zai isa ba so kowa da laifinsa a fahimta ta su ma'aikatan akwai nasu wurin kin bin doka da kikashe shi ƙasa da kin bin wancan ƙa'idoji muka lissafa su ma kuma gwamnati ba sa ma buƙatar har sai an zo an musu yajin aiki da kanka za ka tsaya ka duba buƙatun wanda ka ɗauka ka ba aiki kai mishi adalci a sashi na 18 na trade dispute act ya faɗi cewa wajibi ne sai an buwa nan dokoki kafin essential service provider ya tafi sai tafi wato tafi yajin aiki idan kuma ya tafi yajin aiki to lallai za a iya kai shi kotu a hukunta shi ta hanyar ɗauri na shekara guda ko biyan kuɗin tara saboda haka ah, amma wato saboda mahimmancin 'yan kwadago sai sashin ya ce ba za ka iya wato kai wannan ƙara a gurfanar da su ba sai da yaddar wato attorney general of the federation babban lauyan ƙasa shine zai ba da wato uh, dama ko go ahead na cewa a gurfanar da wanda suka wadanda laifi to saboda haka uh, lallai duk da cewa ana cin wata sakakkiya amma idan dai har ya zama cewa wannan yajin aiki da wa'annan essential service providers ya zama ya jawo to ina ba da shawara lallai a gwada misali abin da ake nufi shine ba zai yi ya kare doka kawai ka yi ba a gwada misali ta hanyar gurfanar da su da hukunta su sannan kuma ita kuma gwamnati a lokaci guda kuma ta zama cewa ta yi musu abin da suke bukata na ba su wani abu da zai zama shine zai ishe su domin su tafiyar da rayuwarsu kuma su yi aikin gwamnati cikin walwala da kwanciyar hankali biyun nake so a yi a lokaci guda domin doka ce ta idan ka karya wannan ka'ida a hukunta ka saboda haka sun karya ka'ida sai a hukunta su kuma amma a lokaci guri guda kuma na gamsu cewa ya kamata a yi musu ƙarin kuɗi ninki ba ninki domin abin da ake ba su ɗin baya isa su me yasa na kawo wannan babu abin da ya hana su bin wannan dokokin idan suna so su yi wannan abu a cikin kwana 21 ko kuma kwana kamar 30 za su iya bin duk ka'idojin nan a bada notice kwana 15 din a ba minista din a ba da kwana bakwai din a je panel din arbitration din duk abin da za a zo a yi su idan ba ba sai a tabi kaga kenan kana yin halattaccen yajin aiki kenan to amma kuma hukunci kadai baya magance matsala dole sai da tattausa da wasu abubuwa irin wannan so idan abin da suke kai din ya kamata gwamnati da suke responsible tsayayya ai ba ta bukata sai mata yajin aiki akan biyawa 'ya'yanta bukatunsu musamman bukatun na ƙudagu da da da da lebo na aikace aikace